المدونة الكبرى قلت أرأيت الذي قلت لي ba ni labarin abun da ka faɗa min. Inna malikan kari halin rajuli. Maliku rahimahullahu ya nuna kyamansa ga mutumin da an ya kona bi askalana. fa ajiru farasahu. askalana ina can wajen ribadi. Cibiya ce da ta yi suna wajen ribadi ina askalana. fa yu'ajiru farasahu ya ɗauki dokinsa ya bayar da shi haya mimman ya harusu alaihi wanda zai masa gadi ɗauki dokinsa ce to zan je in yi gadi yau to ina son doki ban da doki ce to ga doki na za ka bani ma ce kai wannan ba kun kyama la yushbihu alladhi yaj'alu li ghayrihi alal gazawi kaga bai yi kama da wanda ya ji alul ji'ulu kenan ligairihi ya sanya hudi ga waninsa alal gazawi ga wuri kaza ana so shi a canza masa goki da in an yi sa zai zai gyara to ai kuma zai ce zai ce zai ce wayan shi to shi kenan ɗauki littafi ɗaya canza mu hmm? eh a ah, eh tashi dauki littafi ɗaya tun karatu nan da ake duk ba da kai ake ba a ban littattafan auren kaga sai ka dinga canji canji ɗaya littafin kawai za ka ɗauka tabbi wannan ran da ya tsofa gara da rai gara da rai laƙwas tun da jan gindi kai ko in ka ƙara gingidi nan za ka koma can وانا ابو عبد الله كا شي كون فالي تاسي شي لا يشبه الذي يجعل لغيره على الغضب فقال هذا ايسر عندي في الفرسي هيك دوكي يا في سوقي اورينا ايرن اتي مكان نواه za a baka ka shiga anguwan mazu. Ka ɗauki dokinka, ka ba su su yi aiki su biya ka ɗakin dokinka, ai ya fi ɗan sauƙi-sauƙi irin a sa ma kuɗi ka zo ka fasa gada ka ba. Ya fi farasi minhu, ainihin rajuli. Ala tara baka gani ba, anna malikan kariha rajuli. ya nuna kyamansa ga mutumin da an na bi asqalana ina asqalana ajiru farasahu fi sabilillahi ga wannan ya fi dan dama dama da wancan fa huwa a ajara nafsahu idan ainihin ya ƙo daga kansa ashaddu karahiyatan ya ƙo daga dokinsa a biya shi ana kyama to ai ya sa kansa ya aiki saboda duniya ya fi zama abin kyama. Ala tara anna malikan kada kariha lillazi yu'tihi alwali wanda gwamna ko komanda zai bashi abunda da zai bashi ala an ya taqaddama ila alhisdi ya wuce gaba akai kai gari kaza fa yuqatila fa kariha lahu aljawla ya kyamaci abunda da za a bashi su zo wannan zamani su gani wanda kiri-kiri za so me ake abin da ake bayarwa a ja'aiwa zai jiwali ne komi za ka je Legas ka je ka yi mana waliba yau za a baka ba kuma Waliba za ka je ka ci ne abinci ba a'a za ka je ne ka yi mana wazi ka shiryatar da mu ka yi mana kaza nawa za a baka na baka abin da za zaka ajewa matanka a baka kuɗin ka nan dan zuwa can sannan in ka hau kafa ka a baka kafa hatta zaka bayar a rubuce to za a sauke ni a hotel mai kama da kaza za a bani security mai kama da kaza sannan kuma in ne na gama za a bani kaza a ce duk sam'an wata. kai bada al-islamu gari ha huwa qad ada gariban kai Muhammadu Sani ba tare da shi muke ba ba kai sanin ba sanin sani kai ne abwalu yanzu shi kuma sani ba asalin sanin da aka samu kuma sani na ne na masallaci ina da abwalu na da sani kaga alhamdulillah ya dawo sarari da ina bayan fila sai ya gama ban hani ba to yanzu fa kana ta bakin yara kana khattul amani duk wanda tsansa yi masa tsaya ke to yau za ka tsaya a gaba sai baba dan Allah ka yi haƙuri sai na ai wallahi sai ka tsaya a gaban nan yau ya zo ya rana je to na rana ɗaya ko ce eh. in an yi haka to kaɗa da kalli in san kana nan na'am ina muke fa katila fakariha lahu Ai ce, wannan ju'uli na shi jinga da aka yi abun ki ne fa ya yadulluka wannan yana nuna maka qultu falam falima jawwaza malik to ko saboda me maliku ya halartar da li ahli al-ata'i masu wa'inda ake ba su albashi an ya ta na hau. wanda muka yi magana mai kama da ita kai ne an ɗauke ka malami na dindindi sai tafiya ta kama ka ko jarrabawa ta kama ka to mu ba zai yiwu ba kana koyar mana ka ce za ka tafi jarrabawa ba zai yiwu ba kana koyar mana ka ce za ka je anguwa ba mu yadda ba dole sai ka kawo mana wanda zai riƙe maka na kwana uku. Sannan kuma sai mun gan shi, sai mun yadda da shi ba za ka ce zan turo wani, ba za mu yadda ba wani na san ina bacci ba zan yi ka turo wani, yanzu ya ce ina shugaban makaranta za ka je anguwa ka turo min Abdulsalam Igala, ai ba zan karɓa ba wannan. bacci aka ce ka zo koya masu sai ka turo wani ba kwanda ma ka turo min a zamfari ba usman dai dan karami ne yara za su raina shi dama dai ya fi dan dama dama ko ba komai yana ci ci ci a tsakani shi ganin ya fita nan shi ganin wannan kuma ya koma wani riye la kwas harka ba ta yi ba to an yi ja'alu ainihin alji'uli wanda su wannan an ɗauke su ne e a wata za a baka dubu uku to dubu uku nan da za mu baka za ka yi tafiya ta kwana goma sai ka turo wani to shi kenan ka gan ya zo inda ya kwana goma sannan ka dawo ka ga wata in ya kare mun san abin da za a bashi mun san abin da wa in ma ka karbi kayan ka ka je ka bashi wa in ma daga asali azzato an cire masa dubu goma sa ka goma ga dubu ashirin ɗinka da akai dubu bai kai dubu goma ba dubu ɗaya ne ga dubu ɗayanka ga dubu biyunka shi ma ga dubu to in aka baka dubu biyu ɗin nan ƙarshen ta ka hana shi mu kuma mun san ya mana aiki ka kawo shi ka kawo shi ne in ba a biya shi ba ai ba zai mana abin da ake nema ba zai sha kurumin ka nawa kuka yi ce dubu ɗaya kana nan ina ka je ka turo min kaso saboda ka kafa ba za ka zo ba sannan kuma ba zan ba ba ba ka kuɗin ka ba a ba dole ba ne ba dole ba ne ba ba dole ba ne ba an yanzu don ba ka shiga wannan bangaren ne ba da ka shiga ciki da za ka gane rikicin da ke ciki an yi ba ɗaya ba ba biyu ba a gaban ka ka sake da wannan ta ta kasance wanda bai sani ba ne ba galiba ne za ka iske mutane rubutu suka sani amma ba su san mu'amala ba wanda shi rubutu ya karanta ka ga an ce lafiya lafiya kai ka ɗauko shi za ka ɗauki haƙƙinsa ka bashi za ga lafiya lafiya to sai aka da aka kaure da rikici aka sake na biyu aka kaure da rikici a in aka tashi ai kaga sai kai maganin sa qala dalika ai qala dalika yace yace wannan ai wajahu sha'nihim su isu isu ne annahu muba'ithun mukhtalifatun sun saba da wancan wa innama u'tu atiyatihim an ba su kyautukan su ne da ake basu su ala haza wa ma ashbahu fa'alu ahlud diwani wa'inda suke cikin rijista indi a wurina ai mukhalifuna liman wahum ba daidai suke da mutanen gari ba qala wallazi yu'ajiru nafsahu fil gazawi wanda ke ga kansa a yaƙi in inna zalika la yajuzu fi qawli malik wanne wala eh wanda za a ce masa gagare zo ka karya gada kaza a baka kaza ba shi ne ɗin uli ba jagore kaza je kaza waye zai iya zuwa yi sa'u sa'u wurin za a biya shi kaza kaga juli ne kaga ba daidai suke ba suna yaƙi wannan ce wakilce ne zan baka kaza ba daidai suke ba eh shi dai a jole kwangila kwantar waladi yu'ajiru nafsahu fi gazawi fil gazawi mai daga kansa a yaƙi inna dalika la yajuzu fi qawli malik kuma da dama zaka yi yi ko a yanzu yan kodagun nan suke karya yaƙi ka ɗauko shi zai ma yaƙi ka biya shi kaza sa'an wani mugun in ya kallo ya kallo ya kallo sai zai same shi to muna son ka aikata kaza ga kaza karɓa rai tun da ya karɓi naka so zai ya karɓan wancan ma in ka duba aka duba me yasa ake son istikbar kafin zallan su suke yaki ko da kuɗi suke yaki ko da me suke yaki ko da menene tunda yaki ana yi da jiki ana yi da baki ana yi da kuɗi ana yi da ana ka mutun da duk abun da za a iya yi in so kuna da ran jiki wanda zai shiga ciki ina kafuwa zai ce to kai yaya mutumin an baka kaza za je ka aikata kaza yanzu za a baka kaza in ka je kakka yi za mu fito lokaci kaza kai kuma kakka fito lokaci kaza sai ka ba sa ta inda in ka bi kaza za ka fita su ko mu je musu kaga ana kallo kai kai abun nan kaga sai muku asara mutane ya karba anan ya karba anan to mana muna kallo ko ga yan siyasa ka ebo jama'an ka ka ba su kuɗi ka ba su kuɗi gaba ki sai an zo wajen zaben wani zo da makullin mota yake duk wanda ya zaɓe ni ga makullin ko keke nafin abun banza duk wanda ya jefa min to ga keke nafin ya karbi dubu ashirin a can ko ya karbi dubu ɗari a can to sannan kuma gashi an zo daga kai sai gola za ka je to duk wanda ya zaɓe ne ga makulli ka koma gefe ya zauna ka je ka jefa ka je ka zangwala ka karɓi makullin ka je ka dangwala ka karɓi makullin kuma yana da wakili a wurin je ka dangwala ka karɓi makullin sai ka ga ka gama kwashe mutane lokaci guda an kwashe su to ɗan duniya ma ya samu wannan wayo yaya kai da ka bi Allah mahalicin mutane sai dai in baka bi Allah ba kana cin haram menene aka ce ranar me yake damal basira basira kwana an faɗi guda uku ba kallo kallo sai mutu da kallon mata to basira za ta toshe me ke dunta zuciya harshe to na ƙarshen me ke hana kiyamun Allah ke hana bautan Allah shubuha sun kamu ya muya to za ka ga ka kana musulmi amma Allah ya haramta maka fasahar musulunci kai musulmi ne eh, kusan za a ce miya fi sai ba a shakka kana son alaka to amma gashi nan baka da fasahan wa'ancan ai baka da mu'amala irin nasu har muddin kana kallon ‘yan mata ko a ɓoye ko a bayyane, to ko za ka rasa basira. Har muddin ka ba ta da burki za ka tsaya ka zuba shi yadda kake so, to sai ka samu zuciyar ka ta yi duhu za ka ba ta hangen nesa. Har muddin abincinka baka tsaya ka tace na abin nan ba, to kuwa ba za ka iya ibada ba. Ko kafar sai zai ka ta ce ni. Kai ba aiki ba, ka gaji ke Eh? eh da wato ai ba zai iya bata saboda haram suke ci mace haram ne ko neman bai zo ba ba za su iya ba fa ganin suna zaune cikin alheri ya rugo da gudu amma zai iya zama a gidan ciyaman na na awa biyu ko uku ƙarshe taliya yake jira to saboda walakin goro amir saboda haka inna zalika la yajurru fi qawli malik yace wa huwa ra'ayi ni ma dai wannan ne ra'ayi na annahu la yajurru wa amma ahlu diwan amma wa'inda suke cikin rijista fi ma bainahum falaysat tilka ijara wannan ba ko daga kai ne ba innama tilka ja'ailun li'anna sadda suguri saboda toshe kafefe alaihi wajibi ne a kansu kuma aikin da aka je aka yi kenan wa bi hadha madha amrun nasi ya yi sako